Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Yusuf Haruna kamar yadda kuka sani a cikin sabon bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku sabuwar hanyar da za ku iya goge account ɗinku na Facebook har abada zai iya yiwuwa wani lokaci kana cikin amfani da Facebook kana amfani da Facebook sai ka ga baka samun followers ne kuma baka samun wani posting da kake sai ka canza shawara zaka buɗe wani sabon Facebook ɗin to za ka iya bi ta wannan hanyar ka goge wannan facebook ɗin naka har a abada kuma ko an sacin ɗin shi ba za a gani ba ko kuma wani lokacin za ka ga mutum yana amfani da facebook ɗaya biyu uku hudu har wani ma za ka ga yana amfani da facebook goma kuma waɗancan kwaya takwas ɗin ko tara zai iya yiwuwa ko ka je yin swapping ne sai aka samu matsala swapping din naka ya yiwuwa zai iya kasancewa ba kai kai rijistar layin ka daga farko ba kaga ba za ka dawo da wannan facebook din naka ba sai dai in ka bi wata hanya ita kuma hanyar tana da wahalar samuwa to waɗannan facebook din naka da ka buɗe a baya za ka iya deleting ɗinsu ta cikin wannan hanyar da za mu nuna muku insha Allahu ko da an yi satin ba za a gan su ba hanyoyin guda biyu ne akwai wadda ko da za ka sayar da wayar ka kuma zai iya yiwuwa lokacin da za ka canja wata wayar bai yi ba to kuma kana so ka sayar da wannan za ka yi uzuri da kuɗin wannan wayar sai wani lokaci za ka siya to za ka iya bi ta wannan hanyar ba za ka yi deleting ɗin shi amma za ka iya dawo da shi hanyoyin guda biyu ne akwai active akwai kuma delete all akwai deleting ɗin da za ka yi har abada ba zai dawo ba facebook din naka sannan kuma akwai deleting din da zaka yi zaka iya dawo da facebook din naka ta hanyar da kake so wannan shine abin da muke so daman mu gaya muku a takaice idan kai sabo ne a cikin wannan channel din tamu mai albarka zaka ga wata ja alama a ƙasa ka danna mana ita ka danna mana like ka danna mana shiya domin yan uwa da abokan arziki su masu amfana da wannan darasin namu ga abin da baka gane ba ko kuma ga abin da kuke so mu yi muku bidiyo a kai ko kuma shawara ce za ku bamu insha Allah mu dai hanyoyin mu a buɗe suke ko da wani lokaci za mu ba ku amsa idan kun tambaye mu duk wata tambaya da kuke da ita ko shawara ku yi mana comment abin da mai daidai ba idan kun gyara a ciki dan Allah ku taimaka ku ringa yi mana comment mu kuma insha Allah za mu gyara mun gode abinda za mu kai tsaye mu je zuwa cikin bidiyo za ka zo ka nemo facebook ɗinka kowane irin facebook kake amfani da shi ko light ne ko normal facebook to mu yanzu za mu fara nuna muku a cikin normal facebook sai mu zo mu nuna muku a cikin light facebook yanzu za mu shiga cikin normal facebook mu kamar haka bayan mun shiga sai mu jira shi kaɗan zai buɗe ya kawo mun fuskar facebook ɗinmu uwa na ɓarin hannunka na dama sai ka zo ka danna su waɗannan 'yan ɗigon kwaya uku bayan ka danna su sai ka ja zuwa ƙasa kai tsaye za ka ga inda aka rubuta settings and privacy to amma a wata wayar setting kawai za ka ga an rubuta sai ka zo ka shiga bayan ka shiga zai kawo ka wannan fuskar abu na farko zaka ga an rubuta settings to shi kawai zaka shiga ba sai ka tafi wani dogon bukice ba kawai sai ka zo ka shiga gashi nan a sama ya sa mana account settings nan kuma a na biyu a layin farko ya sa mana personal information update your name phone number and email address abin da ake yi a cikin shi kenan sai ka zo ka danna inda aka rubuta personal information din bayan ka danna gashi nan a nan sama ya sa mana personal information general name contact info identity confirmation manage account to inda aka sa mana manage account a nan za mu yi aikin sai ka zo ka danna inda aka rubuta manage account din nan bayan ka danna inda aka rubuta manage account zai kawo ka wannan fuskar to amma a wata wayar ba zai kawo ma haka ba zai kawo ma delete ne a jere a nan wajen da kuma detective din nan a jere active din nan zai kawo ma active a nan kasa a nan kuma zai kawo ma delete to amma mu a nan kun ga abin da ya sa mana ya sa mana account nan kuma ya sa mana legend context to sai mu zo mu shiga legend context din nan na farko bayan mun shiga a nan ga bayanai nan a gurguje yanzu misali a nan sun ce mana delete account after date za ka iya goge account ɗinka ne fa har abada ma in ka goge shi ma ba zai dawo ba ko bayan ka mutu ne ba wanda zai iya dawo ma da account ɗinka na facebook yawwa idan kana so ka goge account ɗinka na facebook ba ka so ka ci gaba da yin facebook ko kuma kana da su ne da yawa za ka goge wasu ka bar wasu ka ci gaba da amfani da su to za ka fita wannan hanyar ne sai ka zo ka danna inda aka rubuta delete after date nan kana danna nan wajen delete after date nan shikenan za ka sa password ɗinka na facebook bayan ka sa password shikenan ya riga ya gogo har abada facebook ɗinka ba zai dawo ba wannan kenan mu yanzu sai mu koma zuwa baya a nan gahi nan inda aka sa mana deactive sai mu zo mu danna kan deactive din bayan mun danna kan deactive yanzu gashi nan ya sa mana za mu iya sa password din mu ne idan ma mun mata password din sai mu forgot password yanzu za ka sa password ɗinka a nan wajen a gurgurde kamar haka tunda mu yanzu nuna muku mutum za ka sa password ɗinka kana sa password ɗinka facebook ɗinka ya goge to amma idan kana so ka dawo da shi za ka iya dawo da shi ko bayan ka canza wata wayar ne wannan hanyar ita ce ake goge facebook a dawo da shi ita kuma wancan hanyar ta farko ita ce ake goge facebook account har abada ba zai dawo ba yanzu misali mun nuna muku a cikin facebook normal za mu nuna muku a cikin light facebook yadda abin yake kasancewa za ka zo ka nemo light facebook ɗinka gashi nan sai ka shiga bayan ka shiga cikin live facebook ɗinka zai buɗe ya kawo ka wannan fuskar kamar yadda muka shiga a wancan ga wasu yan ɗigo nan kwaya uku a gefen hannunka na dama sai ka zo ka shiga bayan ka shiga sai ka ja zuwa ƙasa kun ga anan kawai settings aka rubuta ba a rubuta setting and privacy ba sai ka zo ka shiga settings din bayan ka shiga gashi nan ana an sa mana personal information sai mu zo mu shiga bayan mun shiga inda aka rubuta personal information gashi nan anan ƙasa an sa mana manage account sai mu danna bayan mun danna inda aka rubuta manage account gashi nan legend contacts ya kawo the active shi ma ya zo mana sai mu zo mu danna na legend din sai mu zo yanzu gashi nan eh, delete account after that shi ma no os in muna so kawai sai mu yi deleting din shi mu yanzu mun sa no saboda nuna muku muke yi sai mu koma baya shine zaka goge facebook ɗinka har abada shi kuma wannan the active din in ka shiga kamar yadda muka gaya muku a wancan facebook like din facebook normal din kawai password ɗinka za ka sa in ka sa password ɗinka ka danna continue kenan facebook ɗinka ya gugu amma me za ka iya dawo da facebook account ɗinka wannan shine ƙarshen darasin namu da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka za ka ga wata ja alama a ƙasa ka danna mana ita ka danna mana like ka danna mana share domin 'yan uwa da abokanan arziki su amfana kada ku manta da comment wajen tambayoyi da wasu abubuwa dai da muka ɗanyi kuskure a kai yana da kyau don allah ku ringa sanar da mu mun gode mun gode